Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar biyu ga watan Janairu shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Maryam ba makanan labarai. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zai kara da tsohon shugaban Nijar Muhammad Usman a zagayen zaben shugaban kasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu. A yau Asabar cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta ba da rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Kasar Kazakhstan ta soke hukuncin kisa da ake yankewa a kasar abinda ya sa yanzu aka ɗauki matakin dindindin na kawo ƙarshen hukuncin wanda aka dakatar kusan shekaru ashirin da suka gabata. To kamar da kuka ji a kanan labarai za ku ji cewa hukumar zaben jamhuriyar Nijar na bayyana kamalallen sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki da na zagayen farko na zaben shugaban kasar da suka gudana a ranar 27 ga watan disamban shekarar 2020 sannan kuma za ku ji cewa shugaban najeriya ya tabbatar wa 'yan najeriya cewar zai canje-canje a fasali da jami'an sojoji da na 'yan sanda a jawabin sabon shekara amma shugabannin kungiyoyin al'umma da ke fama da ta'addanci a arewa maso gabas na ganin cewar canjin ba ya yiwu ba da hafsoshin tsaron yau har ila yau a Najeriya muhawara ce ta kauri akan yadda kasar ta ciwo bashin da ya kai naira tiriliyan biyu ya zuwa karshen shekarar dubu biyu da ashirin to sai dai shugaban majalisar dattawan kasar. Ahmed Lawan ya ce kunda tsarin mulki ya ba majalisa dama ta sa ido akan yadda za a sarrafa kudaden har sai ta gamsu. Baba makeri kuma na nan taba da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar, Muhammad Bazoum, zai kara da tsohon shugaban Nijar Muhammad Usman a zagayen zaben shugaban ƙasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu, bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sini ta sanar a yau Asabar. Bazoum shine kan gaba a sakamakon zaben da aka yi zagayen farko da kuri'u kashi 39.33 cikin 100, abin da ke nuni da cewa ya gaza samun kuri'u kashi 50 cikin 100 da ake bukata don cin zaɓe. Shi kuma Usman ya samu kuri'u kashi sha bakwai cikin 100 a cewar hukumar zaben ta Seni. Ana sa ran sake yin zaben ranar 21 ga watan Fabrairu bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da sakamakon zaben zagaye na farko kuma za ta saurari duk ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mata a kan zaben. Shugaban Nijar Muhammadu Isuhu zai sauka daga kan mulki bayan da ya yi wa'adi biyu. kuma shi ne ake sa ran a karan farko a Nijar zai jagoranci mika mulki ga wata gwamnati wato tsakanin zababbun shugabannin ƙasa biyu a Nijar. A yau Asabar cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta ba da rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar. Kusan kashi ɗaya cikin hudu na waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya. India kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan goma daga nan sai kasar Brazil mai miliyan bakwai da dugo bakwai. Jami'an lafiya na Birtaniya na sake buɗe asibitocin jinyar gaggawa da aka gina a farkon lokacin da annobar ta fara yayin da ƙasar ke ƙoƙarin shawo kan yaduwar sabon nau'in cutar ta coronavirus. Wata mai magana da yawon hukumar lafiya ta Birtaniya ta ce jami'an lafiya na shirin sake buɗe asibitocin Nightingale da ke birnin London idan buƙatar hakan ta taso, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama sojoji ne suka buɗe asibitocin a wasu wurare a birnin kuma a shirye jami'ai suke su buɗe su bayan da ba a yi amfani da su ba sosai a karan farko na annobar. Kasar Kazakhstan ta soke hukuncin kisa da ake yankewa a kasar abinda ya sa yanzu aka ɗauki matakin dindindin na kawo ƙarshen hukuncin wanda aka dakatar kusan shekaru ashirin da suka gabata a kasar mai mulkin kama karya da ke tsakiyar nahiyar Asiya a cewar wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon shugaban kasar a yau Asabar. Sanarwar ta ce Kasim Jamaat Tokoyev ya sanya hannu akan wata takardar doka ta soke hukuncin kisa. A shekarar 2003 ne aka dakatar da hukuncin kisa a Kazakhstan, amma kotuna sun ci gaba da yanke hukuncin akan wasu laifuffuka, ciki har da laifukan da ake yi wa kallon na ayyukan ta'addanci. Ruslan Klatbayev wani ɗan bindiga wanda ya kashe 'yan sanda takwas da farar hula biyu a lokacin wani farmaki a birnin Almaty mafi girma a Kazakhstan a shekarar 2016 na daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisan. To da farko hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta bayyana kamalallen sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki da na zagayen farko na zaben shugaban ƙasar da suka gudana a ranar 27 ga watan Disamban shekarar 2020. Alƙalamin hukumar ta Seni na nuna za a fafata a zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar PNDS tarayya Fazan Muhammad da Muhammad Usman na jam'iyyar RDR ta 'yan hamayya. wakilin murya amurka a yamai salaman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani nombre de votants 5 millions Shugaban hukumar zaben jamhuriyar Nijar isa isa na kenan a ɗazu da hantsi yayin da yake bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata a nan Nijar. Da 69,19%. bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara talatin da suka fafata a zaben shugaban kasa bazum muhammad na pnds tarayya ne ke kan gaba da ƙuri'u miliyan 1,879,543 yayin da muhammad usman na rdr canji ke bi masa da ƙuri'u 811,838 abin da ke nunin za a je zagaye na biyu kasancewar babu wanda ya sami sama da kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u dr aladuwa amada shine mataimakin ofishin shugaban hukumar zaɓe ta seni alƙalman da muka faɗi yau da sahe daga huwa zaɓe suka zo sun kwatanta ke kamar inda kundi ya tsa in kana so ka huce gaba ɗaya sai ka samu um, kishi hamsin da ɗaya cikin ɗari to alƙalman da muka huto babu wanda ya samu wannan kenan muna tamani insha allahu za a je zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa mai wannan kotu ce ta koli wadda ake ce mata a harshen faransanci kurkonsonel ita ce yau yanzu nan da sahin nan zama mika mata duka aikin da muka yi ita za ta tace ta diba ta gani mene kuma ita za ta fito ta ce to tunda a dokance an ce sai mutum ya samu kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari kan nan ya huce zagaye na kwari tunda ba a samu wannan ba za a yi zagaye na biyu jam'iyyar pendes tarayya ta bayyana gamsuwa da wannan sakamako duk da cewa bata cimma gurinta na lashe zaɓe tun a zagayen farko ba kamar yadda sakataren harkokin zabanta Abubakar Sabo ya bayyana. Muna yi makin Nijar duka godiya bisa ga an kai zaɓe cikin lamu lahiya an ka kare shi lamu lahiya abinda waɗansu sun kai dibin za a yi ba a same shi ba. Mu yau alhamdulillahi tunda mun ka mai da ƴan adawa dole sai da sun kai su yaƙi kukawo. Kenan amma mu dama mun san zaɓen Nijar da an kai sai an ta deuxième tour amma ba su yi mas ba su yi kamfe ba abinda sun kai na kaka za su yi su hana mana deuxième tour mu deja mun gode da wannan eh, situation kin da ta faru su ma dai yan adawa sun bayyana gamsuwa da wannan sakamako wanda a cewar Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin kasa ta kawancen CAP 2021 alama ce da ke nunin yan kasa sun amsa kira al'ummar Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci abubuwan da aka yi saboda wannan wuce da aka so a yi da karhi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a bayan kuɗin da aka kashe bayan tsoron da an ka bada bayan mutanen da aka walakantar da su duka al'ummar zamu ta yi tsaye haƙiya sai an ji zagaye na biyu wannan abu albon alfahari ne gare mu muna gode ma eh, al'umma mu Nijar muna so yadda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki saboda gwamnati jin an ka kashe shi me yake da saura sai an yanke mai ko a bangaren zaben yan majalisar dokokin kasa ma jam'iyyar PNDS mai mulki ce ke kan gaba da kujeru kimanin 80 daga cikin 166 sai model Lumana mai kujeru 19 yayin da MPR Jamhuriya da MNSD nasara kowace ta samu kujeru 13 jam'iyyar CPR inganci na da kujeru 8 sannan na rdr canji na da kujeru bakwai yanzu kan hankali ya karkata wajen kotun tsarin mulkin kasa wacce ke da hurumin tabbatar da sakamakon waɗannan zaɓuɓɓuka ko kuma ta watsar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. to madalla a gaida sule mummuni barma har yanzu dai kuna tare na da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Wasu 'yan bindiga da ba a sani ba sun harba wani dan jarida kuma ɗan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama a Afghanistan har lahira a jiya Juma'a a yankin yammacin Afghanistan. Abin da ya sa ya zama dan jarida na biyar da aka kashe a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin wata biyu a cewar wani mai magana da yawon gwamnatin yankin. Bismillah Adel Aimak na kan hanyar sani ta komawa gida a kusa da Feroz Ko babban birnin lardin Ko bayan da ya ziyarci iyalansa a wani ƙauye da ke kusa a lokacin ne 'yan bindiga suka buɗe wa wata mota wuta a cewar wani mai magana da yawon gwamnan lardin arif abir babu abin da ya samu sauran waɗanda ke cikin motar ciki har da ƙanin imac imac ya yi aiki a matsayin shugaban wani gidan rediyon yankin kuma ɗan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a ne a lardin Ƙungiyoyin al'umma da jam'iyyar adawar ƙasar Cambodia da aka haramta a ƙasar sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta danga ba da bayanai game da kuɗaɗen da ƙasar ke samu daga masana'antar man fetur. 'Yan kwanaki bayan da Cambodia ta haƙo mai bayan shekarun da ta kwashe tana ƙoƙarin yin haka. A ranar Talata, Prime Minister Hansen ya sanar ta shafukansa na kafafen sada zumunta cewa Cambodia ta haƙo man ta karan farko a yankin tekun Thailand bayan shekaru talatin ana samun jinkiri. Aikin haƙar man wanda aka fara ranar Litinin ɗan da ta gabata na zaman sakamakon wani haɗin gwiwa tsakanin kamfanin makamashin ƙasar Singapore na Chris Energy Limited da kuma gwamnatin Cambodia. Gwamnatin Cambodia da ke da kashi biyar cikin ɗari na hannayen jari a kamfanin ta sanya hannu a wata yarjejeniya da kamfanin na Chris Energy a shekarar 2017. don yin aikin haƙar mai a wani wuri mai faɗin murabba'in kilomita dubu uku a yankin tekun Hamer wanda tun farko aka sa ran zai fara aikin haƙo mai a shekarar da ta gabata zai ci gaba da aiki a matakai daban-daban a cewar bangarorin biyu. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ya tabbatarwa 'yan Najeriya cewar zai canje-canje a fasali da jami'an soji da na 'yan sanda a jawabinsa na sabon shekara. Amma shugabannin kungiyar al'umma arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da ta'addanci na ganin cewar canjin ba ya yiwu ba da hafsoshin tsaron yau. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. To ko shaka babu wannan canji da shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai kawo a tsarin yaƙi na soji domin a yaƙi ƙungiyar Boko Haram da ta'addanci a sauran sassa na Najeriya al'ummar yankin Maiduguri suna ganin cewa in dai ba cire hafsoshin tsaron nan aka yi ba su kan ba su ga wani canji da wannan yaƙin zai samu ba kamar dai yadda Dr. Hassan Buguna daya daga cikin shugabannin al'ummar da dattawan yankin arewa maso gabacin Najeriya yake bayyana mun a cikin fira da ne da shi inda yake cewa. abin da shugaba buhari ya kamata yi a wannan lamari na ainihin rashin tsaro ta arewa maso gabar da kuma sauran sassa na najeriya shine farko ga baki ɗaya jami'an tsaro waɗanda ainihin suka dade kan makamansu ya kamata ya soke su sannan ya kawo waɗanda ainihin za su iya yin wannan aiki bayan haka kamata ya yi najeriya ta samu ainihin makamai na zamani don makaman da yanzu mun ɗan tsaro wannan ne makamai wanda yake obsolete wanda ya daɗe shekara da shekaru wasu ma tun zamanin buhari wasu mama, lokacin yakin basasa da aka yi a ƙasar saboda haka kamar yadda su 'yan ta'adda suke da makamai sabbi to haka ya kamata mu ma sojoji mu samu wannan to idan aka yi haka to da Allah za a samu kawo zaman lafiya a Najeriya. To amma a waje ɗaya wani tsohon janar na soji kuma mai shari kan sha'anin tsaro janar abdulrazak umar ya ba neman cewa ko da an canja hafsoshin tsaro na najeriya kamar da ɗansu al'umma suke bukata akwai ɗansu gyare-gyare da idan ba su aka yi ba ba lallai ne a ga wannan yaƙi zai wani tasiri ba amma kar ka manta da wani abu shi aikin soja ba wanda ya fi shi ka'idoji ana cewa soja zombi ne to ba haka bane wato duk abin da ake jin zai yiwu zai faru ko zai wanzu akwai ka'ida a kansa akwai wata ka'ida da ke in baka yi haka ba shari'a soja sai ta kama ka to wannan abin ko da ka ɗauko wani mutum ka saka shi a wajen ka cire wannan idan ba a gyara wannan ba ko ba a tsaranta wannan da ya kamata ba to za ka ga bambanci kaɗan cewa eh wane ya kuwa ne hankali wane ya kuwa ne kwarewa aiki wane ya kuwa ne bin ka'ida ko ya fi tsoron Allah amma matukar ba a canja wannan ba wannan ka'idodin standard operational procedure kun ba a canja shi ba to aikin banza ake ko kuma ba zan ce aikin banza ba zan ce dai to bata mutu ba ta ɓalgaci ji bahaushe. Menene wannan canjin da kake nufi a Hausance? A Hausance shine shin yaya za a yi zubin tsarin soja din wane ne a waje kaza wace rinduna ce a waje kaza wace rinduna ce aka ce za ta yaƙi kaza kuma za ta yaƙi wane ko za ta yaƙi kaza me aka bata wanda za ta yaƙi kaza to kaga wannan shine na farko idan ba a canja wannan tsarin tafiyar da al'amarin soja din ba to ko an kawo wani an za a ga banbanci ban ba amma ba wani abun ajiye a kai kasuwa ba ne. Janar abdulrazak umar mai ritaya kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja Najeriya. madalla a gaida umar faruk musa A Najeriya muhawara ce ta kaure akan yadda ƙasar ta ciyo bashin da ya kai naira tiriliyan biyu ya zuwa ƙarshen shekarar da ashirin. To sai dai shugaban majalisar dattawan kasar Ahmed Lawan ya ce kundin tsarin mulki ya ba majalisa dama ta sa ido akan yadda za a sarrafa kudaden har sai ta gamsu. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin kula da basussuka na ƙasa DMO ta ce bayani kan yadda aka rarraba kuɗaɗen ya nuna cewa bashin cikin gida ya kai naira tiriliyon ashirin ko kashi sittin cikin ɗari na jimlar bashin. Sannan bashin ƙasashen waje kuma ya kai kashi talatin da bakwai cikin ɗari. Ko da yake sanarwar ta ce ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ta yi hasashe cewa bashin da ake bin ƙasar na iya ƙaruwa kafin ƙarshen wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya saboda da wasu ayyuka da aka amince a gudanar da su a cikin kasafin kuɗin wannan shekarar. Ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati, ya nuna damuwa kan yadda ƙasar ke ciwo bashin duk da cewa gwamnatin tarayya na shirin ɗaukar nauyin biyan basussukan daga cikin kasafin kuɗin na shekara 2021 amma kuma za a sake ciwo sabon rancen naira triliyan 4.2 wanda ya kai kashi ɗaya cikin uku na kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu. Muka bi maganar cin bashi a ka'ida tamu bashi a abin tsoro ne kuma abin gudu ne to amma kuma idan ya zama dole a ci bashi bashi ba haramun ba ne saboda haka cin shi yana cikin ka'ida kuma duk duniya an yarda da cewa wanda yake da bukata ya shiga ko kasuwar hada-hada saka hannun jari ko kuma ya nemi wani wanda ya ci ya koshi yake da rara ya ranci bashi a wurin shi ko a wurinta ashe kin ga tarayyar najeriya da ake binta bashin kaman naira triliyan 31 ko fiye da haka ma ba wani abin damuwa ba ne idan aka dubi karfin arzikin da Allah ya yi ma tarayyar Najeriya. Amma ga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya tsokaci akan yawan bashin da kasar ta riga ta ci inda ya ba da tabbacin cewa. Whatever request that will come to the National Assembly for borrow, we must as the National Assembly ensure that such funds when borrowed will be applied on capital projects for development of the country. A nan shugaban majalisar dattawan Ahmed Lawan ne yake cewa majalisa a shirye take ta goyi bayan karɓo duk wani bashi da ta tabbatar za a sarrafa shi ne wajen inganta rayuwar jama'ar ƙasa. Shi kuwa masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello, Farfesa Muntaka Usman ya bayyana ra'ayinsa ne yana mai cewa. Inda ba su suka nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta inganta tsarin cewa wasu kasashen masu rika zuwa nan suna kawo kudadensu to da wannan za a iya cewa za a iya amma a halin gaskiya matsayin mu na ɗaliban ilimi akan falon tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba. A yanzu dai 'yan kasa za su zuba ido su ga irin ayyukan more rayuwa da gwamnati ta ce za ta yi da kudaden da ta karbo bashin su a cikin gida da waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Muna mika muku barka da sabuwar shekara. Allah ya sa mu ga karshen talamin lafiya cikin koshin lafiya. sosai sai dai yayin da ake bikin shiga samuwar shekara, shirin hadawa lafiya zai kawo muku wani labari mara daɗi wanda ya faru a ƙarshen shekara da ta ƙare a shekaran jiya. inda wasu mutum 23 suka mutu a wani mummunan hadarin mota a jihar Nejan Najeriya. To koya lamarin ya faru ga dai Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani. Bayanai dai sun nuna cewa babbar motar da kwan kaya ne da ta yi lodin shanu daga jihar Kebbi akan hanyar ta ta zuwa Legas inda lamarin ya auku a tsakanin garin Makera zuwa Makwa ta jihar Niger. Kwamandan hukumar kiyaye haɗura a jihar Niger, Kwamanda Jewel Dagwa ya ce ko baya ga mutanen da suka mutum akwai wasu talatin da uku da suka samu munanan raunuka. Eh, bisa ga kididdiga da ma'aikatanmu suka yi an samu mutane wajen mutane 23 rayuka wanda sun salwanta a wannan hatsari din. Subhanallah to kamar rauni fa? Eto eh to rauni muna kyautata zaton cewa mutane wajen kusan 30 suka samu raunuka domin hatsarin ta faru ah, mota ne trailer wanda ta dauko shanu daga jihar kebbi mm. za ta je lagos mm. kuma mutane suka zauna a sama suka yi belbela a saman wannan trela din mm. trailer kuma ta zo ta faɗi. na'am ta kwamanda mi binciken ku ya nuna ya haddasa wannan hadari Eto eh to gaskiya muna tsammanin cewa akwai batun gudu fiye da kima Mm. kaga idan hanya ba shi da kyau mm. muna <clears throat> kowa wanda yake amfani da hanya muna so ya mallaki hankalin shi ya yi tuki a sanake Mm. idan mutum bai cuki a sanake ba ga hanya ba kyau direba ya zo a guje ya zo garin ya kauce rami garin taka birki da gaggawa mm. sai ka ga motar nan sai ta kubuce mashi Na to su wayannan da suka mutu an rufe su ne za a rufe su ne a nan koko dai akwai magana cewa yan uwa su zo su ansa ko me matsayin ku eh akwai wanda tun jiya din ma yan su sun zo sun ansa ga wakilin wadansu kuma an kai su mortuary a mokwa To yanzu daga karshe sa ne kiran ka ga su direbobi akan wannan al'amari? Gaskiya a kowane lokaci muna rokon direbobi a kai zuciya nesa a samu annasu yayin da ake ake tuki. Mm. Annasu annasu kaga da ce direban nan ya samu ya nasu mm. da fari ya ɗauki kaya ne Waka mm. dabbobi ɗin nan bai kamata a ce ya samu mutane ya daura kan wannan kaya da ya ida ba a mm. ciki sannan kuma na biyu kuma na rashin nasuwa mm. Ya yanayin hanyoyinmu a samu a nasu a yi hakuri a nasu a je lafiya a dawo lafiya shine babban babban abu so muna rokon direbobi da sauran masu amfani da hanya yayin da ake amfani da hanya a samu a nasu ita ma dai kungiyar direbobin motocin sifiri ta nurtw a jihar niger ta nuna kaduwa matuka akan wannan hadari mai matukar tayar da hankali abubakar balabille shine shugaban ƙungiyar a jihar niger wannan hatsari sun sani kaddara ne wanda kowane mai rai mamaci ne sai dai muna jiran lokaci ne to allah ya ji kansu allah ya rahamshe su to amma caman ku akwai wani bayani ko faɗakarwa ga kuke yi ga direbobi musamman akan matsaloli rashin kyan hanya ga mugun gudu da sauransu haka kowane lokaci muna yi direbobi gargaɗi a kowane lokaci kar Ka ce wai wannan hannu na ne hmm. duk lokacin da ka hau titi da sa ran kawai kai ɗaya ke da hankali duk wanda ke tuki a hanya bai da hankali na'am to man kamar ki wannan hadari da ya faru a mako ba mu sani ba ko kungiyar ku ta taka rawa ganin akwai waɗanda suka jikkata ga mutuwa da yawa eh ƙungiyar mu ta taka rawa mafi yawanci duk inda ka ga an yi hatsari irin wannan idan jami'an tsaro kamar rasafki suna nisa saboda yawancin jami'an tsaro kamar police yawanci muka kai mara lafiya asibiti ba a an sama sai in sun zo sun sa hannu hmm. to amma abin nan daga ka ga hatsari zaka ga mutanen mu a wurin nan mu ko mutum yana da lodi ne zai sauke lodin shi ya kwashe mutanen nan ya kai shi asibiti 'yan sanda kuma wani lokaci zai ce to ina ne abin ya faru ina direba Mm. to wani lokaci yana da kyau jami'an tsaro in mutum yana cikin conscious haka nan yana cikin wani lalura mm. yana da kyau a taimaka a yi mashi magani daga baya duk abin da zai taso ko ma ana bincike yawancin asibiti gaskiya ba su ko ka kai mana lafiya ba su taba sai yan sanda su zo na'am wato kuna buƙatar a canza wannan tsari kenan eh gaskiya in lalura ya kama na hatsari ba sata ba ko balawo an halbe shi in dai hatsari ne mm. tunda lalura na kamawa mace mace ana mutuwa wani za ga yana cikin wani last na rasuwa dan treatment za a taimaka taimaka a bashi ila yana ana iya surviving na rayuwar shi amma rashin kulawa sai ka ga ya mutu ko baya ga gudun wuce kima dai a Najeriya matsalar rashin kyawun hanyoyin mota yana matukar haddasa haɗurran da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari lalle batun hatsarin ababen hawa bai inganta ba a kasashe masu tasowa kamar irin kasashenmu don haka akwai bukatar direbobi da matafiya su yi taka tsantsan kan hanyoyinmu domin samun kai komo lamun lafiya to a nan ne kuma za mu dakatar da shirin namu sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi mustapha nasiru batsari da ya haɗa mana rahoton da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da daidaita mana sautin shirin Baba ya ku makere daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A kai da baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau Saƙon haɗin gwiwa ne daga Hajiya Fatima Musa Wada tare da Hajiya Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi dukansu daga jihar Plateau a Najeriya. Inda suka ce, Salam VOA Hausa, barkan ku da shigar sabon shekara ta 2021 da fatan kun lafiya. Allah ya sa hakan amin. A yau mun shiga wannan filin naku ne don mu yaba da kuma mu jinjina ga ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa a bisa damar da kuke bamu a kullum. Don haka muke muku fatan shigar sabon shekara ta 2021 lafiya. Mun gode VOA Hausa. sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga wato Ahmadu Abacha mace na yobi. Shi kuma cewa yayi. Salam muryar Amurka. ina jajantawa masarautar zazzau da ke jihar kaduna bisa ga rashin da suka yi na iyan zazzau alhaji bashir aminu muna addu'ar allah ya ji kansa allah kuma ya baiwa dangi da iyalansa haƙuri da dangana na rashinsa amin shi kuwa usman shitu mahuta cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa muna taya dukkan ma'aikatanku na voa da ma dimbin masu sauraro da ma al'ummar duniya murnar shiga sabon shekara ta 2021 da fatan Allah ya sada mu da alherin da ke cikinta shari kuma Allah ya tsare mu ya yi mana katangan karfe Allah ya ƙara mana arziki da wadata da kuma kwanciyar hankali a mu baki ɗaya amin sama amin sakonmu na ƙarshe kuma shi ma kuma haɗin gwiwa ne daga kabiru abubakar bulan yaƙi da bappa haruna bajoga da alhaji adamu isa sangaro su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar amurka muna jinjina ga hukumar ncc ta nigeria a bisa amin da ta lashe na canya cewa an dakatar da yi wa sabbin layuka rajista a dukkanin faɗin ƙasar ƙarshe muke fatan jami'an kamfanin da suke samar da layukan wayoyi a Najeriya kamar su MTN, Glo, Zain, Nine Mobile za su daina yin ka'aikin wajen yi wa mutane rajista domin wasansu suna sai da layin da ake yin rajista da sunan wasu. To masu sauraro a nan sama da sa'aya sai kuma an jima a shirin na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai Hailu Haile wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya ma assalamu.